والسلام على رسول الله وما ما بعد السلام alaikum ورحمة الله har yau dai muna tattaunawa game da annabi adam salam da kuma darussan da ake ɗauka daga cikin wato shi wannan tarihi ko wannan kisa na annabi adam salam mun ji <clears throat> annabi adam an sauke shi daga gidan aljanna kuma malam ya kawo mana na masu ya min da ya kamata a lura da shi sabo guda ɗaya ya sanya aka sauke shi mun ji kuma isgifarinsa da tubansa shi annabi adam alaihi salam inda Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim wannan zunubin da yayi guda daya annabi adam ya karbo wasu kalmomi daga wajen Allah da waɗannan kalmomin ya roki Allah sai Allah ya yafe mishi mun ji abin da ya karbo din shine rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin yana daga cikin addu'o'in mutanen kirki mutum tsakanin shi da Allah ya yi addu'an cewa ya zalunci kan shi na roƙon Allah Allah ya yafe mashi irin wannan adda nema manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sayyidina Abubakar alaihi abin nan wato sayyidina Abubakar radiyallahu an. cewa in ya tashi addu'a ya yi tirafi bin zambi cewa lalle yi laifi Allah ya yafe mashi to za mu ci gaba Adamu alaihi salamu ya buki bayan an sako annabi Adamu daga gidan aljanna dama Abdullahi Abbas ya ce gaba ɗayan zaman aljannan da ya yi tsakanin bayan la'asar ne kafin mangariba kenan sai da ya fidda shi gidan Allah ya sauke to bayan an sauko da shi ƙasa annabi Adam ya kasance mafi yawan lokuta yana kuka annabi Abbasin radiyallahu anhu qala nazala adamu bil hajari ai al al aswad annabi adam ya sauka ne da dutse wani dutse shine hajaril aswad shi hajaril aswad shine kadai wani kaya na lahira na gidan aljanna da ke duniya shi hajaril aswad ba kayan duniya bane kayan lahira ne manzo Allah ya ce hajaril aswad dutse ne daga cikin gidan aljanna sai dai yanzu ana ce mishi hajaril aswad ko dutse baki amma a farko sai ce nazala adamu bil hajari annabi adamu ya sako da dutse bai ce kowane irin dutse ba amma wajen fassara saboda wannan zamanin ba za ka gane shi ba sai an ce hajar al bakin dutse za ka gane shi amma haba wani abu mai da shi baki ba zunubin mutane asalin shi fari tar ne yanzu kuma kuma bakin irin da kuma bakin har ya zama ma ya fi shahara daga ce bakin dutse amma ba bakin dutse ba ne fari ne an gane ko da yake ba muna tattauna akan hajar din bane hajar din yana da yana da mas'alar shi mai zaman kanshi wanda malamai sun rubutu akan hajar din yamsahu bihi dumu'a eh, dumu'ahu yana share hawayensa da shi hina uhbita min aljanna lokacin da aka jeho shi daga aljanna walam tarqa ainu adam idan annabi adam bai dakata daga yawan zudda hawaye ba hina kharaja min aljannati tun lokacin da aka fiddo shi daga aljanna yazo wannan doran ƙasa a tara ja ilaiha har sai dai kuma cikin gida aljanna sannan ya samu sauki wato kullun ya zauna cikin bakin ciki yake aksarin lokuta kuka yake rawahu al-bayhaqi wa isnaduhu sahih wa an wadi ata qala yuzkar wadai ta yana cewa yuzkar cikin abin da ake faɗa anna adama anna adama qala lalle annabi adam ya ce kunna naslan min nasl janna mu tsotso ne tsoro ne daga cikin tsoron gidan aljanna nasal mu ƴaƴa ne daga cikin ƴaƴan gidan aljanna fasabana iblisu bil khati'ati ila al-ardi fasabana iblisu sai iblis ya farauce mu ya farauce mu bil khati'ati da da laifi kwaya daya ila al-ardi muka zo wannan kasa muna cikin mu yan aljanna ne naslan mu ƴaƴa ne tsiro ne ƴaƴa ne daga cikin nasla janna amma sai ɗan ya farauce mu da zunubi guda muka zo wannan ƙasan. fala bagila na alfarhu duniya bai kamata mu zama muna farin ciki da duniya walakin alhuzn wal buka bikin ciki ya kamata mutum da yake zaune a doron ƙasa ya zanyi yana yi da yawan kuka madumna fi dare sibai matukan muna wannan garin wannan ƙasan na farauta inda aka farauto aka kawo mu hatta nuradda ila darin lati sabaina min ha an komar da mu gidan da aka farauto mu daga can an gane wannan ko yace yudkar ana ambato wannan juwa zai ibn ata kaga dama can mun karanta cikin cikin masu ya cewa wannan duniyan an zo zaman gidan yari ne manzala ya ce a duniya su jinin mu'min gidan yari ne na mumin kurkuku aka zo yanzu nan duk zaman gidan yari ake shi ya sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama kowane lokaci zuciyar shi tana motsawa tana motsawa in yana sallah sufan sallah na manzo Allah sallam yanzu ba a samu ta a duniya don manzo Allah in yana sallah kuka yake ba karami ba sai na baka daga saji halifanci ba kowane aya ake gane ma me ya fada ba haka ne ko za ga littafin sallah za ga in an zo mu khushu'i ana zuwa da khushu'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sai ga sallar irin ta manzo Allah yanzu ta ƙare sai dai ana koyi muna kutanta Allah ya samu dace wato yanda zuciyarsu take kaduwa take girgizuwa game da abin da suke faɗa game da yadda suka ɗauki duniya sai ka iske mugu aka muka ɗauka duka mun tasa ne sun samu gaban ku muna ja suna ja muna ja suna ja muna ja suna ja ita ko duniyan nan mutane sun san duniya ya alamu na zahira min alhayati duniya wallahi mutane sun san duniya wani mai baiti da yake cewa anna ta fiha tarkuma fiha ba abin da ya kai shi mafita a duniya ya zama abin da zai burge ka duniya abin da zaka yi maka kanka bukata ne ka ganka bukata kele kele to wallahi ba a fara ba duk abin da kake ganin ya baka sha'awa ko me yin shi so matabi ne in kai yawo a duniya ka kalla sai ka ga wannan abun ba komai bane riga ce takalmi ne hula ne eh, mota ne gida ne in ka ga na wani sai ka tsorata wani bayan shi kawai sasa ya kai nawa kowane gutsure akwai abin da aka zuba a ciki na duniya ana harkaci Allah ya kare mu saboda haka eh, binan magabata za ka iske su al'amarin duniya suna kallon targa nesa ne saboda sun zo gidan yari sai malayin kawo su baitoci ce ya naziran ya mai kallo wanda ya kura ido yarnu wanda ya sa ido sosai ya ce yarnu mutum da ya kura ido ya kashe ido sosai bi ainihin raƙidin da irin idan nan na mai jira raƙid kamar mai gadin wani abu wani ka samu security ya sa ido a kan abu wa mushahidal ayyami gairar mushahidi mai kallon yau da kullun gairar mushahidi kuma wanda baya gani yana kallon yau da kullun amma baya gani me yasa ya ce baya gani idan shi duniya kawai ya sani duk wanda ya zama idan shi ya sa ido gaba ɗaya kallon shi da tunanin shi ya sa a idan duniya ne ita yake kallo yana gani ita ce wurin zama to ko baya gani mutum yana da plan kana jin plan din shi kullun duniya ce gaba ɗaya ta to kaga baya da plan manatka nafsuka wasilta fa ahbattaha subular raja'i wa hunna gairu qawasidi zuciyarka ta kawata maka duniya ta zazzana maka hanyoyin da suke so ne mafita kuma waɗanda waɗannan hanyoyin ba kuma mafita ne tasilu zunubi ila zunubi wa turtaja darajal jinani biha wa fawzul abidi kana sadar da zunubi zuwa ga zunubi baka gama wannan zunubin baka fara wani baka gama wannan baka fara wani kuma a haka wai kana son ka samu aljanna kuma ma kana so ka samu irin rabon da ake baiwa bayan Allah na kirki fawzul abidi irin rabon da ake ba manyan mutanen kirki yi da annabawa laika malidina amallahu alaihi minan nabiyyi wa siddiqin wa jada wa salihin kai kuma zunubin ka baka gama wannan kake fara wani Wani sita kuma kana manci a kharaja adaman min ha ila duniya bai zambin wahidi cewa Allah ya fidda annaba adamu daga wannan aljanar da kake neman ka shige ta ya dawo da shi duniya kurkuku amma fushi da zunubi ɗaya ne Allah ya fidda shi to kai zunubin ka guda nawa ne ta yana kenan ka koma ka shiga wannan gidan Allah ya kare wannan kawai bai ce ne malam ya kawo shi hakan innahu darsun azim gaskiya ne wato al'amarin annabi adam din nan da wannan matsalar da aka samu aka sauke shi a doron ƙasa darasi ne mai girma amma me liman kana lahu qalbun aw alqassam aw huwa shahid ga wanda ke da zuciya budadda lafiyayya ko kuma wanda ya jefa jinsa amma fa yana halarci wannan ayan tana daga cikin ayoyi wanda karanta zaka gane fasahan alqur'ani wato bayan zuciyar lafiyayye ne bayan ya kasa kunnin yana jin abin da ake cewa game da annabi adamu amma kuma zuciyar shi tana wurin yanzu misali nan ba muna karatu ne ba to wanda zuciyar shi ba ta anan gashi yana ya kaga da matsala wanda gashi kunnin shi na ji a amma ho gairu shahid amma ba yana halarce bane ba yana zuciyar shi ba tana nan bane ai kaga matsala ya ana gane abu ne in aka samu zuciya ta bude kunne ya ji sannan mutum na halarci tunanin shi duka yana wurin amma yan tunanin shi na wani wuri to ya abu ya kare sai an yi an gama sai ko mutum ya zama bai maji abin da aka ce ba au alqasam'a wa huwa shahid wanda ya jefa jinsa kuma yana halarci amma gangan jikin nashi zuciyar shi suna halarci amma ka ka sanya kunnen ka shiru ka ji an ce annabi adam ya fito daga mataki kaza sai kaza daga mataki kaza sai kaza daga mataki kaza sai kaza ga abin da ya kaza ga abin da ya kaza kana ji amma ka tana wani wuri to baka zama alƙasama a hoshe da kake fa hal istafada nas mallan yace shin mutane ko sun amfana game da irin wannan makirci da aka yi wa annabi adam alaihi salam aka yi waje da shi Allah ya ce kakkuriki riki shaidan masoyi kun fada da shi makiyinku ne mutane ko sun amfana malam ya ce, alhaku kalla da cikin magana mutane ba su ba amfana ba su gane darasin ba su gane darasin da ake so a tsuntsunta a cikin tarihi na ba'adam adam alaihi salam ba a waqa aktharuhum li shaitan mafi yawan sun zama farautar shidan duk shidan ya kwashe su ma ce, udan na na yace su lahum musa gini ko zan zauna a hanya kamar daidaiciya ah, in hana su sukuni farisatul li shaitan duk shaitan ya farauce su ga nan da kanshi Allah ce wala qad saddaqa alaihim iblisu zannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin wala qad saddaqa alaihim iblisu zannahu Hakika shaitan ya gazgata musu zatan shi fattaba'uhu sai suka bi shi ai ma kaza ai ma ka kalli kaza ana magana dini mutum na kawo shawaran shi ai ma a lura da kaza ai ma ba a kalli kaza bane mutum yana gina da wayo yana da basira shikenan mutane sun bushe dan ne illa fariqan minal mu'minin sai ɗan kaɗan dan wani bangare daga cikin mu'minai su ne suka yi kokari suka dage Allah ka mu cikin wannan kaɗan ne masu dagewa in ka kalli duniya ga baki dai kamar yadda muka bada misali shedan aka bi mutane ba su gane darasin da aka kwasa daga annabi Adam shedan aka bi duk kasar da ka samu ka tattara ka duba zai ga kasashen da musulmi suke da karfin guda nawa ne wanda suke da karfin ma to wanda suke da musulunci suke guda nawa ne wasu gashi sun daga tutun lailai lawa amma shiya suke yi wasu bidiyoyi a cikin halin sunan don an rabu bidiyoyi iri-iri ƙungiyoyin a ga sunan Allah ya kare ragamar tahzirul ilahi duk da Allah ya tsoratar ya yi kasheji kada a bi ɗan ɗin nan Allah da kan ya ce ya bani adama la kuma shaytan ya ku yan adam kada shedan fai fitine ku ya ja muku shakka da waswasi a cikin addini kama akhraja abawaykum min aljanna kama yanda ya fidda iyayenku daga gidan aljanna ya fidda su yanzu wa anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima yasa aka wato yanzu wa anhuma libasahuma ya cire musu tufafin su liyuriyahuma sawatihima da aga wuraren munin su ko kuma ya ja tufafin su ya fadi. aka ga wuraren munin su ya fita su daga gidan aljanna min aljanna din za ga aljanna da annabi adam ya shiga za ga ganta bil alfi wal lamini dama na ce muku kada ku shiga cikin rigiman aljanna annabi adam amma kuma mutum ya shiga din dan ya karu babu laifi wasu sun ce ba aljannan jannatul ma'awa ne ba ko wasu suka ce kuma jannatul ma'awa ce wasu suka ce aljannan duniya ce kazan cikin hujojin sun ce ai shedan ya za shi dan shiga gidan aljanna kawo gan kana da karamin kwalwa sai ka fada sai ka dauka maganar suna na kan hanya ya za a yi shaidan ya shiga gidan aljanna ai aljanna da mutanen kirki to yaushe ne aka ce shaidan ba zai mutanen kirki ne kada za su shiga aljanna ai sai bayan sako doron kasa sai bayan sako doron kasa sannan Allah ya ce aljanna na suwane ne banda suwane na suwane ne banda suwane na suwane ne banda suwane amma asali ya yi aljanna ne bai ce maka na suwaye ba kuma aljannan da ake aljanna aljanna bil alfi wal lam mu'arrafa wadda ka santa da ita ake magana an gane ko tawilatu tawilatu alfarqu baina ma'asiyatu adam wa ma'asiyatu iblis bambanci tsakanin laifin annabi adam da laifin annabi iblis laifin annabi adam da laifin iblis bambanci su ai dukan su laifi daidai suka yi ko ba haka ne ba eh. laifi daidai suka yi kowanne to amma wannan yayi kwara daya tsine mai wannan yayi kwara daya shi kuma ya tuba an yafi to me bambancin laifin nasu ka gane akwai laifin da ke da hadari sai ka yi shi kwara ɗaya kana ganin wani yana yin wasu kaloli da yawa ya zama shi ya sha kai an shanye ka qala abbas idza kanat khati'atu rajuli fi fi kibrin fala tarjuhu kaga idan laifin mutum ya taso ne daga jin ya isa daga girman kai to wannan ka cire kauna kawai akan shi ka kyale shi ka bashi da malicin shi ka cire kauna ka bashi da malicin shi kawai in dai daga girman kai ne kama na ni to shi kenan ya zama ya aikata wani laifi kuma tsotsanta ta taso ne daga kibir to shikenan wannan ka bashi da mahalicin shi isa manzo Allah wani hadisi yake cewa Allah ya ce hadisul kursi kenan al-kibriya uridai haka ne ko isa da jin sai ni Allah ya ce to wannan mayafi na ne Allah yana jin ya isa sai shi yakan ce ni ne sama ni ne ƙasa isa rana da kake gani shi wannan gulab din a hasko shi a ɗauke shi ni ne nike ni ne kaza ni ne in ya faɗi wannan ayyukan sai kaga to ba wanda yake ce shi sai dai da yake kuna research ko kuna da computer yanzu kuna za lallaza ila an samu current research Allah ya sauke wa in kanan khati'atun fi ma'asiyatin farju in ko kaga laifi ya taso daga wani nau'in saƙo ne wanda ba kibiru ba farjihu to wannan kada ka yanke kauna zai iya dawowa cikin hayacin shi zai iya dawowa cikin hayacin shi amma in ya taso daga kibir ne ko ko annabawa zaka dan ce qalil mala'u wanda suke gasin sun isa zaka suke ce manzanni na magana suna magana su tura wawaye su je su yi manzanni tawaye ko su kai musu hari da jifa da dutse ko da duka da itace ko da makami za ga wanda suke ganin su manya ne wa kanar khati'atu adam alaihi salamu ma'asiya kuskuren annabi adam ya taso ne daga sabo ba girman kai ba wa khati'atu iblis kibran kuma sannan dukkan su an ba su dama iblis da ya laifin daga da kibru ne ai Allah ya ce saboda me kaka yaka kaga da sai ya ce me na tuba amma na ba adam da aka ce saboda me sai ce kunya nake ji haka ne ko sai fara neman yaya za a yafe mashi shi ko wannan da aka ce saboda me yasa ya aka yi haka sai ce aini na fi shi ni kaza ne ni kaza to haka an matsala shi ko annabi adam da aka ce yaya sai ce na tuba kunya nake ji na rasa inda zan sa kaina Tun da yana neman ya gudu ne ya ɓoye ya rasa ya zai yi har mun karanta ko abin da aljanna ya rike gashin shi da yana da suma da yawa to kaga bambancin kenan shi ya sanya salam ya ce kowa zai shiga aljanna sai wanda yake bayyana laifi yana daga cikin mafi girman hadari kayi laifi wani ya laifi ka bashi tarihin da ka taba yi to wancan din ko an yafe shi da yanzu an dawo da laifin ko yaro ne a kaddara ta sa ka samu yaro baya jin magana baka cewa kai zauna nan in gaya ma ni na yi abin da ya fi wannan wallahi kai ɗin banza to ka cuci kanka yanzu wancan wanda kayan an dawo da laifin ba a cewa haka don duk gan faɗan da kana cewa wannan kawai ka ƙara mishi ƙarfi sun shaidan ya ce a ka gani ko a shi duk ɗaya ne duk ɗaya ne abin in ka matsa sai ce to baban ma ya yi wallahi ya ma ce ban komi ba ni ma yanzu na fara wannan faɗa da kai mai shedan ba zai ma ba shi ya gane ba saboda shedan na tare da shi cikin jini kai ko daga wannan magana ƙarshen da ka tafi neman dawa ka yi dawa a guje kana so neman ka samu hatsi kada gidan shiga hatsari to shi ko shedan zai rabu da shi ne ya dangi surata mashi ya kai nuna mashi hujjojin waɗannan kalmomin su suka fi muhimmanci a ciki ba a bayyana laifi in ga mutum ya ɗan yana laifi aka ce kai baka jin ba ka na ana kallon ka ce oh ban ji tsoron Allah ban ji tsoron wa ban ji kunya Allah ban ji kunya wa to wannan shine matakan lalacewa na kirki dole kaga yana kaffa kaffa yana jin tsoron mutane kada su ganshi zai tuba amma mai mujahir mai bayyanawa to akwai kibir ciki adamu ya hujju ila baitul haram an abdullahi bin amru bin al-as kenan daga abdullahi dan amru dan as kala yace lamma ahbata Allahu adama alaihi salamu min aljanna lokacin da Allah subhanahu wataala ya sauke eh, annabi Adam daga aljanna qala inni muhbitun ma'aka baitan yace zan sauke ka tare da wani daki saboda duniya ba a komi duniya baka ce tai duhu duhu ne bakin kirin ba tan Allah dina ba tan Allah ai duhu ne aw manzilan wato kenan shakur rawi ko dai Allah ko dai ya ce baitan ko ya ce manzilan yutafu haulahu wannan ɗaki ko wannan gida za a rika kewaye shi kama yutafu haula arshi kamar yadda kaga ana kewaye arshi na don al'arshin Allah kullum ana kewaye ta ne ana ibada wa salli inda hu za a rinka sallah a wannan ɗakin kama yi salla inda arshi kamar yadda kaga ana sallah a arshi na tunda an an halitta annabi Adamu ya iske mala'iku na ta aiki suna ta ibada falamma kana zamanu tufan rufiya lokacin da tufa ne ya zo sai aka ɗauke ginin wato da an sauke annabi adam an sauke ɗaki ɗaki ginin ne to da da aka tashi tufa ne ya zo ruwan tufa ne ya mamaye ko'ina to shi ɗakin sai aka ɗauke shi wa kanal anbiya hu. annabawa sun kasance sukan zo wurin su yi kirdado bayan dufan annabawa sukan zo su yi kirdado kunda kaga ai bayan dufan annabi nuhu alaihi salam ya sauka a jirginsa kuma bayan shi ayanta samun annabawa tunda ai ba daga annabi nuhu sai annabi muhammadu ba ko daga annabi nuhu an ta samu an ta samu shine ma manzo na farko an ta samu manzanni da yawa to duk manzannin nan galibi idan suka zo Allah ya kan nuna musu saitin inda wurin ake so a bauta in sun wasu kanta neman wurin amma ba su gane shi sai dai su yi kirdaro sai su yi ta ibadansu a wurin kawai wala ya'lamuna makanahu ba sa gane wurin fabawa a huli ibrahim alaihi salam bayan abu ibrahim ya yi hijira yana can inda yake wurin hijira sai Allah ya haskaka mashi inda wannan wannan foundation din yake ginin ne aka ɗauke shi amma foundation asas ɗin yana nan a wurin sai Allah ya haskaka mushi inda yake Shi ne ya dawo na biyu ɗin nan dawowa da yi lokacin ɗan shi annabi Ismail ya yi karfi ya ce an aiko ni da saƙo ne akwai wani aiki zan yi za ka taimake ni ya ce eh, zan taimake ka ce to aikin ƙasa za a yi gini ne da ƙawa'id inda mala'iku suka assasa foundation ɗin Ka'aba Allah ya nuna mun ya shata mun iyakan shi saboda haka sai ya shata sai suka kama haƙi suka ci gaba da yi shine Bawwa, li ibrahim alaihi salam fa banahu min khamsati ajbulin sai ya gina shi daga ajbul wato duwatsu jibal kenan eh, binan duwatsu guda uku an duwatsu guda biyar hamsa guda biyar hira'in dutsen hira wanda a cikin dutsen hira akwai kogo inda manzala ya je zauna ko wa subir da dutsen subir wa lubnan da dutsen lubnan wa jabal tur da jabal tur wa jabal khair da jabal khair ko wani littafi wanda naga ya dauko nan duwatsun ko ne ya bude hoton shi da inda yake a yanzu littafin ne ta neman shi wani littafi sun yi kokari kisa su qur'ani duk wani abin da ya zuwa cikin kisa ya inganta ko a hadisi ko a qur'ani sun yi kokari a yanzu a zamanance daidai wurin yana ina in kuma wurin ya bace sai su sa arus ce lalle dai yana area kaza ne amma dai yanzu ba shi sun su sa duwatsun wasu dutsen suna saudiya wasu ba suna saudiya ba cikin su fatamatta'u minhu mastata'tum wato annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan hadisin yace ku ji daɗi da wannan ɗaki gurgurdan iko saboda ai Allah na jin daɗi da nishadi ne da sallah Allah idan ya ji kasala sai miƙe ce Allahu akbar sai ji nishadi mu kuma yanzu aka ce Allahu akbar sai a ji kasala an aka kwanta sai a ji nishadi aka si kenan masallaci ana zuwa kyauta wani masallacin ma kwallon tarki da man fetur duk siya ake yi har kafe din nan zaka zo ka iske wani ya ne kai wani masallacin ma za ka yi suke mai shara ke ɗauka ana biyan shi sallah kawai ake so mutum ya zo ya yi masallacin ba sai biya ko sisi ba amma sai a kira a ta jiran mutane a ta jira suke zuwa filin kwallo ko biya fa ake amma kafin yan wasan su zo an cika da kuɗin su fa biya fa aka yi ba masallacin ba a biya ko ana biya no no kowa ya sa nan kowa ya faɗi nawa ya biya yanzu su ne shigo masallacin Allah ya taimake mu in wani abu ya mutu aka ya lalace sai a ce to ana dan neman dai gudunmuwa shi ma in ka gida ma ne ka bayar ba ga ma ba fa ka bar shi shikenan yayi ga musallaci an tawaye manzo Allah kuma gashi ce fata mata uminhu mastata'tum ku ji dadi da wannan dakin gurgudan iko ji wani jin dadi to jin dadi shine mai a cikin dakin kai ta ibada ai ta ibada ai ta ibada Allah ya ce mu ce mu sai hadisi na karshe wa ruya an Anas bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akwai wata riwaya daga Anas dan Malik daga manzo Allah yace Allahu ta'ala ila Adam alaihi salam Allah yayi wahayi ga annabi Adam alaihi salam an ya Adam Adamu hujja hadal bait wato ya kai Adam ka ziyarci wannan daki kabla an yahdusa bika hadafun kafin wani mai faruwa ya faru gare ka wato hadaful mauti mutuwa ta faru gare ka qala wa ma yahdisu alayya ya rabb ci mi zai faru gare ni ya mahalicci na kala ma la dari, abinda baka sani ba wa mutu al-mautu shine mutuwa tunda ya ba ta mutuwa mako kala wa ya mautu tumi ne ne mutuwa kala sofa kuhu ba za a yi maka bayani shi ba za dai da na shi sai ya zo in ya zo da na shi sai ka san shi eh, Allah ya taimake mu kala wa man khalifu fi ahli to wa zan bari iyalaina wa zan bar ma iyalaina qala a'rid dhalika ala samawati wal ardi wal jibali yace ka kula da 'ya'yanka ka bar ma sama da ƙasa da duwatsu su kula maka da iyalanka fa'arad dalika ala samawati Fa'abat, sai ba sama kula da shi sai take ba ta iya ba wa'arad ala al-ardi fabat yace ma ƙasa to ki riga kula da iyalaina tace ba zan iya ba wa arada alal jibali fa abat yace mu duwatsu ku riga kula da iyalina tace ba za ta iya ba wa qabalahu ibnuhu qatilu akhihi dan shi babban dan shi wanda ya kashe dan dan uwan shi yace a ka ban mun amana 'ya'yan nan duk zan kula maka da 'ya'yanka. dai gashi abin da ya fara yi ya kashe dan uwan da ya saki nono ya karba haka ne ko inna arnal amanata ala samawati ko abu kuma akwai mace tsakanin wancan ah, amanati din da wannan amanati din akwai bambanci wancan amanatu din amanan da aka dauka a sama a lokacin da annabi adam mun karanta a can baya an shafi bayan annabi adam ko an shafi bayan annabi adam ƴaƴan duka mun butu. kowa ya dauki alƙawari sabota ma Allah wasu kuma suna hada su suna cewa aya guda tana tana da sabab asbab da yawa zai yi wa sabab da yawa har da wannan madiya shi ciki ba sai ya sababi guda ba wallahu a'lam faqabilahu ibnuhu katul akhihi ɗansa wanda ya kashe dan uwan nashi sai ya karba ya ce shi zai kula da yayan abin mushi amana yayan zai tsare su sai gashi ya fara kashe dan uwan shi fa kharaja adam alayhi salam min ardil hind hajjan annabi adam ya fito daga kasan hindu yana mai aikin hajji mun faɗa cikin jarabawa da ya samu bayan shedan ya jero ya jeho an jeho su ƙasa aka jefa shi wani wuri daban matan wuri daban an dai yi buki bukin dai ba a ji wani daɗi ba to an ga an halci hawa'u an ce to ga miji ga mata sai gida ko to ga gida su shiga sun shiga da la'asar ba su mangar ba an kore kaga wannan buki an ji dadin shi shedan mugu ne fa na ma bawo shi ya ce shedan mugun bawa ne wanda ya bi shi fa ya lalace Allah ya raba mu da lalacewa ni yara suna waka kana kamar mu wasa suke yi da gaske ne fa ma nazala manzilan bai zauna a wani masauki ba a kalafihi wanda ya ci abinci wa shariba ya sha abin sha illa sala umranan ba da hu sai daga baya wannan wurin ya zama irin ya zama bunni to duk da kaga ya zama bunni to annabi adam lokacin da ya taho wucewa ya zama ƙasa yanzu ba daji ba ko rafuka da sauransu ba to annabi adam ya zo na wurin ya ci abinci ya sha abin sha wa ya zama maraya ai ko manci tsakanin bunni da maraya ko da hausa hatta kadima makka fastaqbalahul malaika sai ya zo garin maka mala'iku suka karbe shi fa qalu assalamu alayka ya adam suka ce aminci ya tabbata gare ka ya kai adam burra hajjuka hajjinka ya zanna gartace hajjul mabrur burra hajjuka hajjun mabrurun Allah ka azata mu da hajjul mabrur amin amma inna qad hajjadna hadhal baiti qablaka bi alfai amin mu sama da shekara 2000 muna zuwa nan muna muna zuwa muna aikin haji an gane ko sai mu tashi zikir ihtijaju adamu wa musa alaihi salam mu tattauna dai akan matsalan hajjin nan insha Allah sai al-misbahul munir